Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka karu. Masu mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani kashi na shirinmu na ji ka ƙaru mai taken sirrin ɓoye. Kara manta muna cikin zango na biyu na shirin namu mai suna tsaka mai wuya abinda ka shuka. Ka daina damuwa ji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfane mu mu tsara duk abin da za ya amfane mu ko ban faɗa ba na san kowa yanzu haka ya ƙagu don ya ji labarin abin da yake faruwa ga Hauwa da Nasir da kuma sauran waɗanda ke cikin wannan wasa. Bari mu ɗan waiwayi inda muka tsaya a shirin da ya gabata. Dama dai muna sane da cewar fa Nasir baya cikin walwala tun daga ranar da Hauwa ta nuna ba ta son shi. mun ji kuma yadda suka sami saɓani da iyayensa babarka ta ce ka tashi lafiya amma abin da zaka ce mata kamar yadda kika ce eto eh ta yi ita ta tashi lafiya ni a wuri na abin ba haka yake ba kada na sake jin babar babarka magana irin wannan mara kunya a a daidai wannan lokaci kuma mun ji yadda su ma a gidan su hawa suke ta faɗi tashin rayuwa tun daga ranar da aka tsara iliya wato babanta ita kanta 'yarsa wato hawa tana fama da nata matsalar dangane da rikicin da suke fama da shi da ado wanda ya yaudare ta a ƙarshe kuma ya watsi da ita a gurin ado dai babu wata mafita illa a zubar da wannan ciki da take ɗauke da shi irin wannan shawarar ƙawar hawa wato mariya ta bata a yau kam za mu ji dalilin hakan a cikin kashi na shida na wannan shirin namu mai taken sirrin ɓoye ya kamata ki daina zuwa neman kuɗi wajena tunda ba kya kula da aikinki haba dakta zakari kai kanka ka san ina kula da aikina haka ne yaushe rabon da ki kawo min wata feshen nan yau ba wata uku kenan ni fa ba wani kuɗin kirki nake so ba dakta zakari wallahi waɗansu sabbin takalma nake son saya gaskiya mariya ke haƙuri amma komai na da mahallinsa yarjejeniyar da muka yi da ke ita ce Zan rinka biyan ki idan kika kawo mini matan da suke da bukatar a zubar musu da ciki idan baki kawo su ba ba zancen na baki kuɗi haba dakta zakari yanzu dan allah wai ni nawa ma kuɗin da nake so ne saboda allah mariya kin san abin da nake so na gaya miki kuwa idan har kika tabbatar min da cewa za ki kawo min kawan nan taki yaya ma sunanta mm, hawa ko eh to ni kuma zan baki kuɗi har da ƙari kin amince To ni ai yanzu nake buƙatar kuɗin. Idan ne ba za ka taimaka mini ba wallahi kaga tafiya. Tsaya tsaya tsaya tsaya Mariya tsaya tsaya to na ji ga dala ashirin nan amma zan kwashe daga cikin kuɗin ki Kin gane ko? Yauwa magajiya ba ta kaina. Ai na ji daɗi da kika zo wajena. zo riƙe hannunki ko na ji ɗan dama dama wai kin san koye da mutum yake ji idan aka tsare shi a caji ofis a'a kar ma ka fara na ce kar ka taɓa ni dabba kawai ni ko magajiya me ne miki zaki faɗa min haka au baka ma san abin da kai ba ko to idan baka sani ba iliya bari na gaya maka allah ya sa na ga yata hawa yau da bata ta yi ba hawa nake magana ba yata da kasiyar yar jaririyata da na haifa watannin da suka shige wadda kuma ka sayarwa ya haya wiki ba na ga miki kada ki yi tona-tona akan maganan nan ba ne kai yanzu ka ɗauka ba zan taɓa ganowa ba ne mu ma dai albishirinka ai na riga na shaida wa 'yan sanda kuma sun fara bincike a kai lallai kokin kyauta ai lallai sai dai a gode miki magajiya hakan kiya cimma ruwa tun da ke ruguza rayuwata ni dama na san arina tintini kike son ganin bayana don ki mallaki dukiyata dakata iliya wace dukiya kuma kake magana magajiya kin dai ci nasara tura ni kurkuku ko to ai dama nan ya kamata a ce ka tafi magajiya kenan matata ta kaina wai dan Allah kin sa halin da ake shiga wajen ci da iyali kuwa ga mutumin da bashi da aikin yi da kuma sauran abubuwan don haka sai kawai kai awon gaba da 'ya'yanka ka sayar da su ko ina so na shayar da 'yata amma ka ɗauke ta daga waje na yanzu kuwa da yake na san inda take babu abin da ba zan yi ba don in dawo da abata in Allah ya yarda a cikin kurkuku za ka tsare yanzu magajiya ba za mu sake haɗuwa ba kenan ai har abada To, ni kuwa ina Nasir ya shiga, ina ta buga wayarsa bai ɗauka ba, maƙota ma sun ce ba su gan shi ba. Maman Nasir ki kwantar da hankalinki, za mu ga ɗanmu bari mu ɗauki mota mu shiga cikin gari neman sa. Ka daina cewa na kwantar da hankali na yanzu fa karfe goma na dare kuma tun safe da kuka samu saɓani da shi har yanzu bai dawo ba. Ki daina ɗaura min laifi mana na gaya miki za mu gan shi. Labaran da muke samu daga kasashen waje na nuna cewar rikicin da ake yi a ƙasar Laboriya ya kai matuƙa. To. Yanzu haka zanga-zangar kyamar gwamnati da ake yi ya rikide ya koma fada majiyar mu na nuni da cewar baya ga kai har-haren da masu ta da kayar baya suke kai wa gine-ginen gwamnati a babban birnin kasar yanzu har ma wa wasu wuraren haƙar ma'adinai mallakar kamfanin haƙar ma'adinan nan na kabiru hmm? adadin mutane da suka mutu kawo yanzu ya kai dubu goma wasu daga cikin mamatan yara ƙanana ne waɗanda suke aiki a wuraren haƙar ma'adinan na kabiru ba bisa ka'ida ba an bayyana cewar mai kamfanin wato malam tanimu kabiru na hannun daman gwamnati ne amma kuma a yanzu ba a jin duriyarsa a babban birnin kasar yanzu bari mu koma labarin yanayi ruwan sama da ake tafkawa mm-hmm. kamar da kin ga kuwa maman nasir ni kwa ji nake kamar na taba jin sunan kabirin nan yanzu kai har kana da lokacin sauraron labarai bayan ga dan mu can ya bace sai da mota kaga abin da na gani kuwa ga wani can kwanta a gefen titi watakila kuma yana buƙatar taimako ke ni ba abin da na gani kin ga gara mu zauna cikin mota mu kira 'yan sanda kila ko barayi ne suke so su yaudare mu nan da ka ga gaskiyarki akwai mutum a kwance a ƙasa me zan gani haka wannan yayi kama da nasir <gasps> eh me ka ce Allah na shiga uku ɗana ne haka Nasir, kalau yake kuwa? Nasir, ka ji ciwo ne? Wa, ni, ni ne ne ji ciwo haba na. Ai, babu wanda ya isa ya ji wa gaggara don nasu ciwo. Halagiya ka sha ko? Wannan yaron mai ke damun ka ne? ɗanka ne ke mutuwar son wata yarinya ita kuma yarinyar tana mutuwan son wani wawa wannan ita ce matsalar da ke damuna allah sarki nasir nasir me ke samun ka haka ne ta lokacin ke kike kina magana da ɗan giya zo taimaka kawai musa shi a mota to to ku gida bari mu je gidan ka gani sakaran banza za mu gani Allah sarki Nasir, kai ko me ikai ka shan giya haka? Kinga, bari na fara tuhumarsa tukunna. Wai kai Nasir, me ka ɗauki kanka ne? Har ka zo kana irin wannan mugun rashin mutuncin. Ya baka ji baba. Haba Jamilu, na daina dukansa mana. Ai ɗana ne. kuma ina da ikon dukansa ko sau nawa na ga dama mm. to ai hakan ba zai bi da shi ba ka ko san so nawa kada ke shi a kwanakin nan to ai sai ki kawo taki shawara tunda ke ce shugabar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ko ina ganin haƙura za ka yi idan ya dawo nutsuwarsa in ya so gobe da safe sai ku zauna ku tattauna da magana na aiki ai da ta hana shi shiga wannan halin sau nawa yake yi ka san wani abu kuwa jamilu ni ina ganin fa mu muka saki hanya a wannan lamari ba ka ganin cewa mm. kamata yi mu jashi shi a jika ku jana a jika ni bana bukatan kusanci da kowa ni hawa kawai nake so rufa mana baki Masa ce kaka kwanta taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfani mu mu tsara duk abin da za ya amfani mu ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu. To ma sauraron mu da wannan hali da Nasir ya shiga da kuma yadda zai tashi a magagin maye muka kawo ƙarshen wannan wasan kwaikwayo namu na ji ka karu mai suna tsaka mai wuya abin da ka shuka. Idan kuna neman ƙarin bayani akan wannan shiri sai ku zirci shafinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe. Kada ku manta za ku iya ziyartar dandalinmu na sada zumunta na Facebook domin musayar ra'ayi akan wannan shiri da ma waɗanda kuka saurara. Daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus, Zainab Muhammad Abubakar da na shirya da kuma gabatar da ke muku fatan alheri. Mu tsara duk abin da za amfani mu, mu tsara duk abin da za amfani mu, mu tsara duk abin da za amfani